حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المسجد وأن النبي هذا من العباد كان حدثنا الحالي كل من يغسي عند أشياء غير غسي عارف أشياء من يعني أنا أوتى حدثنا صدق عبد الله بن مسعود يأخذ عبد الله عن النبي وقال فتيك كما فتيك أوتى عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي كلمة واحدة ما جاء كلمة فتيك من لأن ذاك إيه فده وذاك جملة kullum da kai in ka ce salli ta fulanan ya ji ya ne wata ba shi ta ba don bai iya shiga cikin kunnen ka dai mun ga bai shiga cikin kunnen amma ba duk wanda ya faɗi magana ba ya halatta a ƙare shi da ita wai don malam ne sai ya ce cikin littafi kaza حدثنا قتيبة حدثنا إسرائيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قال فيما na wato manzon Allah ya ce in ga wani abin nan kuma wato in na min shajari shajaratan wato annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn uh, uh, Umar ibn Khattab ya rawaito wannan yace ana cikin karatu sai annabi ya ce masa habbansa wato wata magana ce wadda yake na jaraba hankulan su inna min shajari shajara cikin itace akwai wata itanya la yazkuru waraqaha ganyen ta bai faduwa wa innaha la matalul muslimi ita ita nan kamar musulmi take ya ta ganin ta da faduwa fa haddithuni ma hiya bani labari wasu irin ita ce kun ga kenan ba ya halatta ga malami karatu da yake zuba mutane ba a yin watsa kwakwalwa domin kun kana yi kana watsa kwakwalwa kana ta ce don kun ƙara saurare na to ga annabi yana haka nan yake akwai wani ice cikin itace akwai wata iccenya ba ta ganyen ta da faduwa kuma kamar musulmi take ko ba ni labari wace ce ko ka na su ta gari ba mutane sun ka auku cikin itacen kauye wannan yake kaza wannan zawo wannan yi ne قال عبد الله عبد الله يكي ووقع في نفسي أنهن النخلة عبد الله يانا يارو قرمي كتن كدني من دون أبن قرمي لو تكون في جرى أبن فهو أبن يأو كتن سياتا وتدبين وتدبين وكري بس هاي حياتي أماني بكل يتكلم متعني سبع فتاة أتكاد أن يعلم من لدى كنيا ثم قالوا فمن سنك حدثنا ما هي يا رسول الله يا من الله فدعمنا ɗaliban na sala wato jimin da biyu ne ce akwai kuma kun ga in sun kafa ba laifi su ce a haɗa musu su ɗaya fada ta yana tafinan gaba inda umaru na kaɗa bi zai wa ɗansa haɗa ke don yi da kawai ko yi da kawai haɗa ba babu in ana makaranta da babba da yaro duk ɗaya ake domin in ka ce yaro kada su yi magana kamar ka danne shi in ka danne shi bai zama babba ke nan kun hanga kai da babba da yaro kowa ya sa abin nan wato mutum ya fashi malami ya fashi bayan ka nan wato nan ake fahimta ilimi a adamu to wato wannan kaga akwai in shafe ciki amma wurin karatu in ana wasa kwakwalwa sai ka ga wato mutane suna da rayuwa آه، بعد طرح الإمام المسألة وقت الإمام يجوه وتمسألة على أصحابه وقت المتراتين يجوه وتمسألة بين جرب هم كل المتعمل ليختبر ما عندهم بين جرب أبن أجرس من الإلم يا أهل تكوب وأهل تبا يا أهل تكوب وهذه تكوب وعيسا كذا كذاني وأبن جرجودا دونك وكبدا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن Umar عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة cikin itace akwai wata sanya la yaskuru wa raquha ganyen ta bai faduwa wa innaha masal muslimin ita itanyan nan kamar musulmi take haddithuni ma hiya su bani labari ce ce ita qala sai abdullahi yace huwa qala nasu fi shajar alwadi mutane suka auku cikin itacen kauye qala abdullahi huwa qala fi annaha nakhala ya auku cikin raina cewa da dino ثم قالوا حدثنا na هي bamu labari ما منين ايتا يا رسول الله قال هي النخله كن زمان yana yiwa wanda bai sani ba sai ce bukhari ya ta karari kan gaban wato yana nuna wa ana cewa kala kun wanda ko kamar ake cewa sami'a ko nabba'a nan kuma ya bada labari in ana karatu kada a mai sai kuma eh, abin nan kamar ana kuka a sa na shadi a jarrabi hankalin mutane yadda suke saurare sun hanta ku to babu ma za a fil ilmi abin da ya toga ilmi wa qaulihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma ya uban ya Allah ka kara ni ilmi wal qira'ati haka nan karatu wato kenan wajen yin karatu shin zakuwa kake malam ya karanta kawai kana bibi ko ko ya halatta ka karanta malami na saurare don ya gyara ma wal ardu ala ko kuma abin nan kaga wannan sai ka aiki da shi ba da an karanta ko malami ya karanta ba ya mun da ko wara al wa sauri wato hasan al da sauri da malik waɗannan sun ga alƙira'a ja'iza malami ya zauna ya tsora karantawa almajirai na saurare ya halatta kamar yanzu yadda muke muku haka wa hatajja ba ba'dahu sannan ba'alin malamai ya ku duba ha ko wannan ga sai an yi yadda Allah ya ce kun gane wato a musulunci bai bar komi ba wa wata da ba'alun sannan ba'al ya yi hujja fil qira'ati ala alimi ga karatu ga malami da hadisi limamin musa ala ba kenan ba shi malami ba wai ya karanta ma ba wato ka karanta ya saurara ya halatta ko bai halatta ba sun yi hujja da wannan hadisi na dumamin da sa'ala ba qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi Allahu amaraka an nusalli salawat shin Allah ya umarce ka mu yi sallolin nan biyar da kace mu yi qala na'am sai annabi ce eh Allah ya umarce ni to qala sannan yace fa hadhihi qira'atu ko هذه قراءة على النبي وأن أبوه kamar ya karanta ba annabi ya ce haka ne kamar ka ɗora karatu balimi na saurare ashe kenan ya halatta ka sa almajiri na karatu kana saurare ka tabbatar masa kun fahimta ko to ah, ina ne قال هذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أخبر الإمام الإمام يا باد لا بارك أو بذلك هكذا يأتي هكذا يفدى مع النبي في كي تبتني ba a jazu sun ka halattar da wannan wato kenan ya halatta kuma in wani ya karanta can ga malami ya to ga addini da malam kai ma kai amfani da wannan faɗin da ya yi ma kun gane ko eh, wato hirar da an ka baka an ka ce ga da an ka kayo karatu kai ma jin dan ba sai ka koma wani karatu wannan ya ishe ka. Eh. eh ba dan a tabbata ba ba ne ga shi an abin nan ba an ce yahtabiruhu annabi yana jaraba abin nan sabon shi wa hatajja malikun bi sakki wato malik ya kuma hujja da takarda yi kwarawa al kamar da karanta mutane ko ya qulu na ashhaduna wato kamar a rubuta takarda wani ya sai kaza daga wani kun gani a naɗe a tsare can wata rana a ta wurin alkali za a yi shaida suna iya cewa da wannan wani ya ba mu labari ai ba ba su labari ne ba cewa ku karanta wani dan wani ya kai doki daga wani ya biya sai ku bai biya ba kun ka karanta wata rana ku ce eh alkali mun san ya shaida ya shaida da mu mm. kun gane abin da ke nuni eh wato wannan shi ma darwa ne wato karatu ne kuma an ce ku shaida kun hanke shi ko to in eh? eh, ka ku karanta ni a ciki sun karanta kowa ya ga abin da a ciki ana da aje can wata rana da jayi ta tashi wa shaidun ka wani da wani duk sun gani a kira su wani ni ka sani game da ni eh lalle wani ya ba mu labari cewa ya sai doki daga wurin wani ya biya doki nan mai kamar kaza mai kamar kaza alhali da yi magana da shi da ille kawai ya nuna musu cikin takarda ko babu wannan takarda kun fahimta ko to nani ne eh, eh, na wato shaɗa na fulanu wato abin nan uh, wai ƙara ala al-muqri ko fa yaqulu al-qadi wa qarani fulanu wa a shaɗa na fulanu wani ya sai da mu wa yuqra zalika qira'atan alaihi a karanta wato a karanta musu sai amfani wai ƙura wa al kuma ya halatta mai karantar da qur'ani yi zaune yana sauraren masu karatu suna karantawa yana saurare wato in sun yi kure gyara wanda ba ba su yi kure ba ya zai a halatta su ce mun karanta daga wani kun hanga ko sai ya kulul qari'u a qara'ani fulani shi ya karanta amma duk da aka wata na ce wani ya karantar da ni tunda ya ya shi da gyara ba kun hanga ko to haddathani muhammad ibn salam حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن أوس عن الحسن قال لا بأس bilkira على العالم babu laifi ka karanta malami da saurare in ya tabbatar ya tabbata wa akhbarana na muhammadin yusuf al-firabri uh, firabri firabri al buhari bukhari yau ya shi ayo riwaya daga gare shi don ya nuna muna in ka ga malam kai karatu har ga almajiranka kada ka ce yau na buwaya <laughs> kun hanga ko ga ya ayo riwaya daga almajirinsa wato abin nan Muhammad ibn Yusuf al sharabi shi kuma yake wa hadathana Muhammad ibn Isma'il kansa abinda almajirin yau riwaya gare shi ya riwayato daga abin almajirin nan ya ce ya uban malam shi malamin ya karanta shi malamin kuma ya rubuta cikin littafin sa gashi al-Bukhari kun hanga to wato kenan ya halatta malami abin da ya karantar da almajirinsa almajirin nan ya rike wata rana in ya san ya tunatar da shi shi kuma in zai karantar da wani shi ya yi karatu ga almajirin nan nashi قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على المحدث إن أنت كلام ثواني أبو جمع حديثي فلا بأس أن يقول حدثني karanta ya saurara wata rana ka za a gaya ma wasu kana iya ya gaya ni alhali bai gaya ba kai ka faɗa yana ji kun hanga ko kala watan to a ba'asin na ga ba'asin ya kulu an malikin wasu biyanu kuma su biyanu sauri yana cewa alƙira'atu alal alimi wa ƙira'atuhu sawa'un ko ya karanta kana saurare ko ka karanta yana saurare duk ɗaya suke kun hanga ko حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو هو المقبول في سعيد المقبول يعني جدا فتصل على بقية ما أتأكد كيف مثلا مقبول ما أتأكد مثلا تبرك يشوف يا روي تقول شريك من عبد الله إن آه، أبي نمر أنه سمع أنا سمي مالك يقول بينما أنا هم جلوس من عند الزوج النبي صلى الله عليه وسلم تهدم من رأى الله في المسجد كما صلى فيه da kala rajulun ala jamalin sai wato shi yana ba da labari suna zaune tare da annabi cikin masallaci sai wani mutum ya shigo fa anaka fil masjidi ya durƙusar da raƙumarsa cikin masallaci ya shigo da raƙumarsa cikin masallaci ya durƙusar da ita ثم أقال فتر abinda متى wata wannan kafa ba haka ake كفا su ba sai a سيأتولي nan dubu iqal wato ya daure su kenan ba za ta tashi ba ya daure za ya gama dantse da abin nan eh, dantse da da ya kenan ko eh, ya daure eh kuma qala sannan ce lahum wato shi ba kauyen ya taho bai tsaya ba da ya shigo da raƙumi na har cikin masallaci sannan ya ce musu ayyukun muhammad cikin kwari ne muhammad والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرين ظهرين ظهرانيهم ظهرانيهم الحالي لو كتنن النبي أنا جنسل أكانيسي عندكم تو إناني فقلنا هذا الرجل الأبيض سيمون كثير ما يبقى قويا wannan namiji bai mafarin namijin nan wato shi Muhammad wanda ka tambaya almuttaki wanda yake ya ajin gina فقال له الرجل سنة مثل يتي مسا إن عبد الله يا كذا عبد الله إن ينادى نكينا إن عبد الله يا كذا عبد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي يتي مسا قد أجبتك ما كرقا ni ka ce to kun ga aka ba bi masa da yadda yake dautin kawai ba to ina ne fa qala rajulun nabi sai mutumin yace ma annabi sallallahu in wasallama inni sa'iluka wa mushaddidun alayk fil mas'ala fala tajid alayya fi nafsi wato ni zan tambaye ka kuma zan tsananta ma ga tambaya wato zan tsananta wato gare ka ga tambaya fala tajid alayya fi nafsi kada ka ji ni bakin ciki kada ka nuna bakin ciki kada ka yi da ni zan tambaye ka kuma tsananta amma kada ka yi sai annabi yake tambaya duk abin da kake so فقال سيأتي rabbi بربك ورب من قبلك الله an إلى الناس كلهم wato ina roƙon ina gama ka da Allah ubangijinka kuma ubangijin wanda a gabaninka shin Allah shi ne ya aiko ka zuwa ga mutane gaba fa qala Allahumma na'am eh, ina abin ya Allah haka ne wato ana ana yin Allahumma na Allah a ƙara tabarruki da sunan Allah qala in shirka billahi Allahu amaraka an nusalli salawat ina gama ka da Allah shin Allah shi ya umarce ka mu sallolin nan alhamdu biyar fil yawmi wal layla cikin yini da dare qala Allahumma na'am قال أنشدك بالله الله آمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة Allah shi shi ya umarce ka ina gama ka da Allah Allah ya umarce ka yau da mu yi azumin wannan wata daga cikin shekara guda cikin shekara qala allahumma na'am qala unjiruka billah Allahu amaraka an nakhudha hadhihi sadaqa min min min aganiya ina wa nuqasimuha ala fuqara'ina ina gama ka da Allah shin Allah shi ya umarce ka mu karbi wannan sadaka daga wadatattun mu sannan mu raba ta ga fakirai فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي اللهم نعم فقال الرجل سي متم يسير آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا الإمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر wato na yarda da kai na yarda da abin da ka zo da shi ni manzon mutane ne waɗanda sun ka aiko ni waɗanda abba ya gare ni wato aiko ni mutane suka yi wato daga cikin mutane na suna na limamu na sa'alaba dan uwan bani sa'ad ibn bakar rawahu muslim wa ali ibn abd hamid wa da kun ga kenan malami ka zama hankuri ba faɗa za kai ba yan almajiri ya taho <laughs> ya taho da gautsinsa kai ka zama sauki haka ne haka abin nan haka karantar da shi amma almajiri ya taho da yana abin nan yana kokarin abin nan ya fahimta ka tashi kana faɗa to ina karatu kun da ko wannan kuma ya nuna babu da a cikin da mutum da kuma shi wanda yake mai kyau don da ya ce ina Muhammad wato an ka nuna masa wannan ya nuna annabi bai da wasu sifa wanda yake daban da mutane sannan kuma yace ah, abin nan eh, yace ina yake aka ce ga wannan wanda alhali annabi na jingina na jingina babu laifi kenan ga malami su dan haɗin gida don kun ga karatu wahala ne eh, ya tsora jirgin gidawa yana hutawa to kuma babu laifi ga ba kawai in ya taho don ladabin mutane bai saba da abin nan ba kowa gwargwadon yadda ya saba can kauyen su haka bai yi in ya taho yana yi kada ku ce wannan mutum bai da kunya ko ku bai da kaza kowa ya sa shi shi ko malami shi ne mai karantar da shi saboda kashe shi kuma ya kamata ya sauka har ya ji wata rana in ya to bai komai haka nan kun fahim da ko amma in an kore yake duk eh rawahu musa ko ai na karanta shi rawahu musa wa aliyu ibn abdul an suleiman an sabita an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam bi hada wato na komo ne ina ina yi muku bayanin abubuwan da a ciki ne kun fahimta ko eh, in ya huci ba malam ba duk wanda ya huci ba malam ba ne marashe kana iyawa Thank you. ko kuma in wani na tambaya kuma wani ya ce a kai ka dame mu a kowa ya shiru eh, kowa ya shiru ana saurare domin yana karantar da su ne eh, kun hanta kun ko ni mutum ya taho da shi duk rikicin da ya taho da shi duk abin da kirman da ya taho da shi kada ka sa mai abin nan gyara mai za a yi eh, saboda wani kan kai ka kwatsa shi shi kenan sai ya koma da shirminsa kun hanta ko kun ga wato wannan abu duk yana karantar da mu yadda ake yi karatu ta ko mu anan hmm, yana da yawa yanzu a'a wato in in ba kauye ne kuma za a ɗaukar mai hankuli ya taho da kuma shi zai ta fita nan da nan kaga sai yana yiwa ya fi ya tafi kaga san da shi har in ta yi boni abin da bonin raƙumi ne ba komi har abin nan muna ta wani wuri inda wani ya shigo ya bude ya fare kuwa ya ne ya yi ɗaya godi ga mutane ba ya ta ka ake kalin shi bayan da ya gama ake ku ɗaya ruwa ku zuba ba shi ke nan ba

tambayoyi haka da abubuwa na shawara kai ba da abin ne wannan malami na abin yi malami na abin yi ko ina eh, sai na manta da sai bayan na zauna na tuna ya ya da ya ba eh. sai bayan ya yi sujuda sai sai in ya so bayan haka nan ya yi badiya ya zan raka a ɗaya ƙara nan ba cikin raka wani shi na an yi wannan yana nan cikin abin in ya ba su ba in ko wani abu ya na zama ko ya kuke na tura sai ki abubuwa nawa ne ke sanya mama abin da ke walwale alwala yana sanya taimama da karin samun ruwa gabanin ka ce Allahu akbar ta yi taimama kafin ka ce Allahu akbar sai ga ruwa ta kunce kun gane sai ta sake kai alwala amma bayan haka duk abin da ke bata alwala yana ba bata taimama haka in kana da ruwa cikin kayan ka kamanta ka yi taimama ko da ka yi sallah sai ka tuno ai ina da ruwa wannan sallah ta ba ta sake a in wani ruwa ne daban ba za ka a in lokaci hauki shi kenan hmm. ce ta fara idda sai da ta yi kwana talatin da bakwai ta mijin ta mutu to za ta komo daga ƙasa ne ta fara in saki in saki um, ne wata saki guda ko biyu kun ba gidan alkali ba kun babu babu kulli ciki to wannan sai ta komo abin nan ka eh, yi iddar eh, abin nan wafati iddar mutuwa amma idan saki uku ne ko kuma saki ba'ini wato an ba da kul'i ko kuma gidan alkali ba waɗancan biyu da waɗanda ake ce da ko uku to shi nan sai ta koyi in su ne sai ta ci gaba da iddarta ta ta ta talaki muna so malam ya gaya mana karatun hmm. muna so malam ya gaya mana karatun da ake yi idan mutum zai sadu da matarsa cewa aka yi na shaitan wa jannibi amma razaqatana ya ka da sunan Allah kuma ka Allah ka nisantar da shaitan daga gare mu kuma ka nisantar da shaitan daga abin da ka azurta mu da shi in ka samu da ba zai cuce shi farai ba mutum yana neman yarinya aure amma sai uban yarinya ya nuna masa cewa ba zai ba shi ba to sai ita yarinyar ta je ta sai kanta wajen hakimin garin aka ɗaura musu aure da shi wannan da take son to yaya matsayin wannan auren shi to wannan abin nan ana warware shi eh, domin uba yana da haƙƙin wato tilasta ɗiyar shi budurwa ga wanda take so ga wanda yake so amma idan abu ya tsanani har an ka wurin shari'a ga alƙali alƙali ya bincika ya gabci abai da gaskiya

za mu aurar da ke kai shiru kamar gaskiya ne ubangiji baya azawa mutum wahala ta wani abu sai shi mutumin da kansa ya zama kansa eh, don abin nan ma a sa baka min ya wa wani nafsi don abin da ya same ka na cuta kai ka jawo shi da hannunka ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. So, mutumin da baya tsani iyalinsa yaya addinin sa yake to ya yi wani abu ya abin kamar mutum mai addini yana yin wasu zunubai wannan ɗaya ne daga cikin zunubai bai hana shi zama musulmi kun gane mutum baligi sai ya yi sallah tare da yaro da bai balaga ba amma ya kai shekara goma to in sun yi jam'i sun yi jam'i ya yi yi ba in ya samu wasu jama'a bai sake tare da su idan <laughs> sallar yaro na filace yaron ita an kashe in ya samu wasu jama'a zai sake tare da su zai samu wannan jama'a eh sai kamar ya yi sallah shi dai eh, kamar wanda ya sallah kaɗai kadai ne ai dama ni ba tunanin halalar jama'a nake tunani na yi sallar asuba kamin a yi sallar azahar sai muka faɗi da moto sai da na kwana biyar a rana ta shida sai na so masalla ta azahar to waɗannan salloli waɗannan salloli da zan rama yaya zan rama su to in ya zan ka sani kana da hankali cikin waɗannan kwanuka don da baka yi sallah ba kana da hankali za ka rama gwargwadon yadda kake iya ko da da kwance ne amma in ya zan mutum hankalinsa ya haɗi ne san inda yake ba sai lokacin da ya farka duk waɗannan salloli da sun ka wuce bai san inda yake ba ya rama su amma waɗanda ya sani ya san lokaci ya yi to ko da bai iya motsi kila sai ya yi ko da cikin zuciya ke eh, ruku'i da karatu da komi cikin zuciya gwargwadon iyawarsa. kun gane to wani wannan wajibi ne a zan karantar da mutane cikin asibiti ana bin kowane gado gado ana caya kake sallah ka san yadda kake ya kake alwala in bai iyawa ku ɗauko dubi ku aje masa ki ga yadda za ka yi taimama akan wannan in kuma kana iyawa ga abin nan yadda za a yi ma alwala wajibi ne ga abin nan masu wa'azi mm, ku samu maza ku samu mata mata su koya ma mata maza su koya ma maza ba da abin nan ba da hargowa ba kowane a gadon sa shi dai to ah. ne ina son a yi mini bayani yadda ma'aikaci na hukuma zai da zakar kuɗi har in sun kai misali don sun kai nisabi wato yana nan yana ajewa kuma yana lissafi cikin bankinsa kowane wata ya aje saboda haka daga farkon da ya fara samun nisabi yana yi wa kowane wata abin na fan goma yake ajewa to da sun ka kai fan mai san da hamsin sai fito daga wannan wata eh, nisabi ya cika mai san da hamsin naira mai san da hamsin to in wannan wata ya komo to sai ya fara hiddama mai san da hamsin din nan sannan wata na biyu mai komowa ya hidda mahon goma da ya aje bayan haka nan sannan wani wata kenan ko wani wata kun gane ba daga shekara sai shekara ba ko wani wata eh gwargwadon da daga metan da hamsin da daga nan kuma duk abin da ya taho ba in yi suka dashi shekara sai a fitowa masa kun gane ko kyau wani irin laifi ne wanda idan mutum ya aikata shi ya nemi gafara wajen ubangiji ba zai yafe masa ba babu wannan laifi ko da kafirci da yana gafartawa matukan mutum bai mutu ba amma in ya mutu ko ya yi kusa mutuwa ya ga abin nan sannan ya tuba to Allah bai gafarta abin da kafirci sai dai yana gafarta abin da ba kafirci ba ga wanda ya so da fara yin sallah da fara yin cin abinci wane ne ba an ce eh, abin al'asha ƙabla isha ka ci abincin dare kamin ka yi sallah don ka eh, nasu al'asha qabla isha mm. iyayen yarinya za su iya sayan mata kayan za su iya sayan ma yarinyar kayayyaki da kuɗin sadaki a maimakon ba ta kuɗin ko kuwa sai dai a ba ta kuɗin dama cewa aka yi a mata kayan ɗakin ta da waɗannan da kuɗin sadaki ba ce kai uba kai sai ka saya da kuɗin ka ba kuɗin nan na sadaki su za a sayan kaya da shi kuma in an kai ta gida kai miji ga kayan da an ka saya bai kai kuɗin sadaki ba kana ita ina saura yana yiwa a kai ƙarar uba babu inda ake kai ƙarar uba saboda ya ci dukiyar ɗansa sai nan ba shi yake na saura abin nan hango abin nan ɗari ne amma ɗan gadon da aka kawo da abin nan bai a'a hankuri daban shari'a daban cewa an kai ya halitta ka kai kara amma ba kai kara ba ka kyauta ko zama lafiya a yi hmm. to wannan ba ka gane kyautatawa daban shari'a daban ya an tawo ana shari'a ba ruwanmu da ku yadda yadda Allah ya ce ko kai ko kai ba ba ruwan alƙali Thank to sun kare bari a kare wannan shin ko zan iya auren baiwa ta a'a ko da kana aure da mace baiwar wani zai sayar kasta ya auren ka walwale ah, inda ba a sallama ga mutum kamar yanzu muna cikin karatu in wani shigo ba zai ce salamu alaikum ba ka gane sai ya shigo bismillah kai ya shigo haka nan abin nan in za ka shiga masallaci ba a ba a sallama eh, abin nan bismillah ake cewa in ka aike mutum na karatu ba kai mai sallama kuma in ka aike shi na cin abinci ba kai mai sallama kada ta yi wajen mai so amma ya sarku ko kuma ya damanin kana so haka nan yana tare in yana tare da iyalinsa ba a sallama sannan kuma in yana sallah ko kuma yana kiran sallah ba a sallama in yana bayan ɗaki kuma ba a sallama waɗannan su ne wurare bakwai ban ji ba alwallah eh mutum na alwallah to in ka ya ce masa abin nan don wato ba hana sallah ba hana magana nan ba in ka yi masa salamu alaikum na ya karba ma wannan littafi kakashi aka yi ba na shehu ba ne abin da yasa ba na shehu ba ne in ka ɗauko shi ka karanta sannan ka karanta sauran littafan shehu za ka ga larabcinsa bai da kyau ka gane kuma ya fara mu shari'a shehu kuma ya taho don ya tabbatar da shari'a da kyau wala ma balagati hmm. Na haka ta ba shi yayi shi ba hmm. wanda ya tafi cikin jirgi ko ya tafi akan mota kullum in ka wahala kana rage wala da kana karuwa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah bai barin ba ku lada sai kun kota saboda aka ina duk kai abu aiki haka ji ka gaji ba ka so Allah bai baka lada laysa man zara rakiban mislu sa'in ala qadam Mm-hmm. Mm. na ciki a irin wafati take yi amma nan kuma babu bambanci da wafati da talaki duk ɗaya suke haihuwarta ta gama sai dai eh, irin fika ne tana iya ta tuwahinta da kawa har da ta haihu ta gama idda in mutuwa ne za ta ɗebe kawa har da ta haihu ta gama idda shi ɗaya ne bambanci محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سائر التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة من الشهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. مفارعة كتاب العلم كوم. باب ما يذكر باب ما يذكر من المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا لك في المناولة ممكن يصير في علمي ko kuma abin nan a rubuta takarda suke akwai ilimi a baki yana iya amfani da wannan ilimi ko bai yi amfani da shi haka nan abin nan wani ya rubuta ma takarda suke akwai wata masala ta ilimi abin nan kana iya amfani da shi ko ba ka yi amfani da shi shine kenan abin da kitab da ahlul ilm bil ilm ila al bildani to wa qala anas sannan anas yace nasahu utman al masahib fa ba aka biha Usman ibn Affan ya sa aure da abin Qur'anai Qur'anai takwas wato kamar kwace takwas ya aika da su zuwa ga kasashe ya aika da guda an haɗu guda madina an aika guda makka guda busra guda kufa guda abin sham guda yaman guda kuma abin zuwa masar guda takwas ne iraq da bisra ba waɗannan ƙur'ani ɗayan ka aika mutane sun ka ɗauka suna karatu da ya halatta ko bai halarta ba wato kenan ka samu ƙur'ani kawai ko ko wani ilimi ba karantar da kai wata karanta kai amfani da shi an ɗauke shi wannan yana cikin wannan وضعف بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا وأن معلمي kun ga a aika muku da littafi ku karanta ku yi aiki da shi karanta kun ne tun da ka tabbata wani ne yi ka fahimta ko to wa hajja ba'du ahli hijaz wato ba'alin malaman hijaz sun yi hujja fil munawala ga hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hujja da cewa ya halatta ga abin alaihi wasallam har suka taba li amir bariya wato annabi ya aika da yaki hari wato domin ba ta gazuwa sai wanda an ka fita tare da shi yaƙi iri biyu ne wanda ya aika bai fita ba sunan ya shari'a wanda ya fita tare da mutane sunan sa gazuwa to wannan sarkin yaƙi da ya aika da shi bai ce masa ga inda za ka ba sai ya rubuta takarda ya naɗe ya ba shi ya ce kada ka karanta sai ka kai wuri kaza ya ƙala la ta ƙarawo hatta ta buluga makana kaza wa kaza sai ka kai wuri kaza ma balaga zalika al المكان lokacin da shi sarkin yaƙin ne ya sayi qara'ahu sai ya karanta shi a nasu ga mutane wa akhbarahum bi amri nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma munawala ne yana halatta ko a ce nan kace annabi ya ce guna wato ilmi ne wanda yake kana gina shi da wanda ya rubuta wannan takarda kun gani to haddathana isma'il ibn abdullah قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه وتعالى النبي أيك لتاكل صلاة ومن يسأل من حديثي النبي أيك تكبت رجلا بأنه متم وأمره أن يرفعه إلى أدين البحرين وتعالى النبي يريد تسكر دعا يا أيك ونمتم yake takardar nan ya kai ta ga shugaban baharai baharai ne tsibiri ne cikin wato abin nan bahar rum bahar fashin gal wato ah, abin nan yake kowanne balarabe ne domin larabawa zaune nan amma suna iyaka da rumawa abin nan suna iyaka da da abin nan farisa fada fa'ahu ila azin baharain ya miƙa shi zuwa ga shugaban baharain din nan shi ya miƙa shi ila kira domin sani da abin nan fata ne falan ma na mazzaqahu shi wannan shugaban baharain da ya ɗauki wannan takarda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai abin nan kira domin a da laraba an kafa kashi uku kashi na gabas wato su su abin nan suna karkashin sarakunan abin nan farisa ko fata na arewa sai kun suna karkashin rumawa na abin nan wajen sa yaman suna karkashin eh, sarkin habasha saboda haka wato annabi lokacin da yake rige takarda ko ne sai ya aika larabawan jihar su miƙa zuwa ga wanda suke bi kun san abin bayan mun yi maganar cewa wato annabi ya aika zuwa ga abin nan kaisara ya aika zuwa ga abin nan larabawan da a cikin sham yau shi wannan abin nan baharai a shugaban baharai shi aka ba takarda don ya ba kusura to kusura lokacin da ya karanta takarda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta da ta hasibtu annabi sai ina zaton cewa ibnu sayyid qala fada alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi lokacin da yaji an ce kusura ya karanta takardar shi ya ce ce sai ya musu addu'a yace Allah ya Allah ya watsa mulkin su an yi nazzi an yi nazzafu a ce su kullum nazzafin don haka nan wata ni kusura da shi da ƴaƴansa da jikokin su ba su dade ba sun ka halaka duka kun ga wata shi an cutar jahilci rumawa wata suna addinin kirista lokacin da an kai mai takarda annabi sallallahu alaihi wasallama shugabannin su sun ce su nuna inda yana yiwa da sun kai musulunta a haka nan abin nan mutanen masar lokacin da an kai mu kauce takarda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ko da yake da musulunta ba amma har ya aiko da kyauta daga ciki akwai ma da kulliya don Allah bai watsa su ba to amma mutanen abin nan sanan su suna bauta musa arna ne saboda haka bai san daraja annabawa ba da yan karanta sai ce su in ka ce Allah ya ce ke mun kirki shi ke sun kalara ce saboda haka akwai ko kasar babu an an dadda a ta Iran sun hanta ko to nan abin da yake nufi ya kawo ya an ka rubuta takarda aka aika ma ilimin da a ciki ya halatta ka yi aiki da ita ka ce wani ya gaya ni kun gane ko to حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شوبة عن قتادة أنا أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا النبي أرجو تتكردا أو أراد أن يكتب كوكو النبي يعني يرجو تتكردا فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما wato sai aka ce ma annabi sarakuna idan ka aika musu takarda in babu katimi ciki wato ba za su karanta ba farta kada wannan ya sa ya yi katini min kullatin na azurfa na kashihi zanensa muhammadin rasulullah wannan shi an ka rubuta cikin satin sai dai wato yadda yake muhammadu fi a ƙasa sannan rasulu tsaka allah sama wato in an yi takarda shi ne ake bugawa ka'anni an zuri ila bayadihi fi yadi wato kamar ina ganin hasken shi wato cikin cikin yatsarsa kun san da kai wato ina ganin wato hasken sa abin nan yana da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wato ga inda yake sa shi dan an rubuta takarda sai a sa ga tawada a aza da takardar ya fito muhammadu rasulullah fa qultu liqatadata man kala na kashihu muhammadu rasulullah wane ne yace wannan shi an ka rubuta mata muhammadu rasulullah kala anas anas ko kadimin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan khatimi ana abinna ana kissa da shi a ce ya fada cikin rijiya sai rijiyar a ce an kwalhe ta bayan da ya fadi wato abin nan an ka kwalhe ta uku ba samu ba daga nan ya zan sanadin tashin hankalin musulmi wannan kissa ba daidai ba ce abin da yasa ba daidai ba ce domin daular musulunci abin da ke tsare ta adalci da shari'a in ka ce gobe ne duk ka bata abin kun hanga ko irin wannan kisa ana jingina ta ga ga Sulaiman alaihi salam a ce ya aje hatiminsa eh, abin nan shedan ya to ya dauka saboda haka da kike da kun ga wato wannan an ce kenan ba iko ba ga Allah yake ba ga shari'a yake ba ga dogon yake kun gane ku to babu man ka da haifi yadda zai bihin majalis wato idan ana zaune ana karatu majalis in ka da haifi yadda zai bihin majalis wato idan ana zaune ana karatu majalisa ta karatu to ana son in ka shigo inda duka sami wurin zama ka zauna kada ka tsotaro wurin mutane ka shigo kuma wanda ya ga wata kafa da ya shigo ya tsinta wurin zama sai ce ga wuri sun kun daga ni ya shigo ya zauna ta jala lasa fi haya zauna shi ma bai da laifi hmm. Hmm. Hmm. wannan wani kisa ne da gani wata lalura ce daban a ce ni ba ni bi in ina nesa ban iya abin nan ku bari in dan zauna ku ta ilimin na ana amfani da shi kun gane to babu da khuruj fi talab al-ilmi wannan ya nuna kenan alama su hankali ko da yan shekara biyar ne don ga Abdullahi ibn Abbas ya kusa muhalki ga wannan yaro suna da shekara biyar wa'an dukkan faɗi abin da sun ka daga Annabi sallallahu alaihi wasallama babul khuruj fi talab al-ilmi ta zuwa neman ilimi wa rajulun ko wa rahala jabir ibn abdullah jabir ya yi tafiya masira ta tarin shekara um, um, tafiyar wata guda ila abdullah ibn anis fi hadithin wahidin ga neman hadisi guda ya yi tafiyar shekara wata guda don ya sai rawar waya hadisi guda wannan ya nuna kenan inda duk ilimi yake kada ka ji nauyin tafiya حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أوزاعي أنا لقد من يمال مي كما مالك مذهب شيء تفارع وأطوات كان أندلس سنة مذهب مالك تلي جاية قال أخبرنا زهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر wato abdullahi ibn abbas ya dore jayayya da shi da hur ibn qais ibn sadr al-fazari shi sahibi musa wane ne abokin musa wancan hadisi ya komo nan don ya nuna tafiya zuwa neman ilimi فمر بهما أبي بن كعب أبي بن كعب يسوده فدعاه ابن عباس فعبد الله بن عباس يكرهه فقال إني تباريت أنا da لأن أنا أقول جاية بني أبوكينا Allah bai sa'ala sabila ila aliki wanda ya roki hanya zuwa ga gamuwa da shi hal fa ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuru sai in sha'anahu ka ji annabi wato yana ambata al'amarin sa fa qala ubay na'am sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sha'anahu naji annabi yana ambata sha'anin sa yaqulu bainama musa fi mala'in min bani isra'il ana nan wato abin nan Musa yana cikin wasu shugabanni daga cikin bani Isra'il yana karantar da su sai ja abu rajulun sai mutum ya zo masa fa qala ata'lamu ahadan a'lam min ka san wani mutum wanda yake ka irin qala Musa la ban sani ba fa allahu azza wa jalla ila Musa Allah ya wahayi ga Musa bala akwai wanda yake ka irin abduna khadir bawan mu khadir فسأل السبيل إلى بكي يلد إهنيا وتزوى جميع بكي فجعل الله له القوت آية الله سيعمل فيه يسير علامة وقيل له إذا فقدته فإن كان فيه من فرجيك قوما فإن نفست القاية جميع فقال موسى صلى الله عليه صلى الله عليه يتبع أثر الفيتي wato Musa ya zan ya bi wato ko hannun abin musayar kifi kirga da cikin tekun da ya shiga shi na wasu gana ke nan. kala wani ta Musa ko? Wani ta Musa da Musa. Kala eh, fa ta Musa da Musa yaron Musa wato yake nan yake Musa. Ara aita idan a yana ila ta gani lokacin da muka tattara zuwa ga kifin ɗin ya nan sai mun hafi ɗin wa ma amfani da illa shaitan ba abin da nufin da yake kai shaitan an arzura yi su gani na suna su kai kai nan da ke kala mu ta ga alika na kai nan mai yamin kuma ni ku in ka dan nan mai na san da ta yi na kai sun ka kai na da ta yi su an yi jini ku ya ta yi ba da ba san lokacin ka sami ka mai ka ta yi ta yi ni ka san ta yi ya ta nan ta yi ni ba wani hikaji a nan ni ya ji ni babu fadli ma alima wa allam darajar wanda ya koyi ilmi sannan kuma ya karantar ba ka koya ɗaya da kuma ɗaya da kuma ka karantar ko da mas'ala guda ce حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن عثمان عن na da kayan miya da komai amma don Allah ya san ya fi gare ka ya wajabta ma ka siyar da su don ka kayi sadaka wanda ko walakin jihadun wa niyya an tambaya annabi kuma wato abin nan ya yi bayani sannan ya walakin jihadin wa niyya jihadi abinda jihadi kullum kai ta faɗa da zuciyarka ka gyara ta takwan sannan ka fito kuma ka ta gyara gehen ka har abin nan don kada ke dan yi kusa don ka bari shi kenan don ka gyara zuciya ba ka gyara kusa gare ka ba sai ke dan yi kusa in ka gyara kusa kuma ka ƙara nesa ka ƙara nisan da ke ɗan kenan bayan haka nan kuma ka yi wannan don ya kware ba don a cikin zalimi ba kun da kun to na abdullahi ibn maslama قال أخبرنا مالك an يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص an عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية wato ayyuka duka sun danganci niyyar mutum wani kullum ri'in ko wani mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya kaman kana hijiratu ila Allah wa rasulihi wanda yake hijirar shi ta zama don Allah don manzon Allah wato don zuwa wurin yardar shi وهجرته إلى الله ورسوله هجرتي wato sakamakon zuwa ga Allah ne da manzo wato su ba su satan ka kenan wa man kana hijratu li dunyan ba wanda yake hijrarci wa ya ai don wata duniya ya same ta yana ganin musulmi na cin nasara don haka yake bari in hijira tare da su in ta yin shiga a wurin rafin in ya tazawwaja ko kuma don wata mace don ya aure ta kamar wani mutum da ya hijira don ya aure wata da ake ce mu ummu qaisin bai musulunta ba amma don wacce na ta musulunta ta yi gida sai shi ma ya yi hijira da ta yi wanda ya hijira don wata mace a aure ta ta hijira ta yi da mahajar ne sakamakon shi yana zuwa ga abin nan da ya hijira zuwa gare shi in ya same shi shi kenan ya gama in bai same shi bai da ko guda kun fahimta ko حدثنا حجاج بن من حال قال حدثنا شوبه قال abin yin بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهلي إن mutum ya ciyar da iyalinsa ya tafi buha ya ɗauki wannan abu da yake yi don lada Allah ya aza masa ne don haka yake yi fa huwa lahu yi kun fahimta kun amma in ka bayar don a kai babban mutum ne gidanka ana so don ka samu wata mata shi ke in ka samu shi da baka samu ba ka arafa kun fahimta kun amin حدثنا الحكم بن نافي قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره سعد بن ابي وقاص هنا سكن من صحابه جمعه waɗanda an kawo bishara da aljanna wato ya ba su labarin annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala innaka latunfiqu nafqatan kai lan tunfiqa nafqatan da ba ka ciyar ciyarwa ba tabtaji biha wajha Allah kana neman yarda Allah da ciyar wannan illa illa ujiri eh, illa ujirta alaiha fa an baka lada akan ta duk nafsiyar da kai ga iyalinka ga ƴaƴanka ga bayinka ga mutanen da abin in dai ka yi don Allah ba don ka nuna kai wani babban mutum ba to za a ba ka lada ma ta za'al ko ka hatta ma ta za'al fi imratika har abin da kake sawa fi fi imratika da cikin bakin matarka shi ma sadaka ne kun fahimta ko eh, abin da kake sawa cikin bakinta a'a ba in ta ta cikin bakin ka ba wannan kinaya ne ya tara abubuwa biyu abincin da kake ba ta jima'in da kake yi da ita duk sadaka ne don akwai wani wurin da aka tambaya annabi ya ce yaya mutum zai shawarci sannan a ce kuma ya samu lada ce shawar na insan ya ta ga haram bai samu zunubi yana samu wadannan ya ci ga halar yana samun lada balle ma ya yi don kada ya tafi jina. kun ga kare kai daga haram saboda abin da ya wajibi da shi da wanda ya salla azhar duk daidai babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama addinin nasiha wato annabi ya faɗi wani hadisi da yace addini nasiha ne abin da ake ce ma nasiha ikhlasur ra'ayi min al ko ne za kai ka faɗe shi yadda yake don taimako ba don neman yaudara ba shi ake ce ma nasiha idan ka faɗa mutum gaskiya don yayi amfani da ita wato kai masa nasiha idan ka faɗa masa eh, gaskiya don ka zarge shi ka zarge shi ake ce ma launi kun fahimta ko nasiha kalma ce wadda yake ta tara ayyukan alheri duka yace addini nasiha ne ga Allah yaya nasiha ga Allah wato ka sifanta shi da sifofinsa ka kore abin da ya koyi sannan kuma ka yi mai da'a ga abin da ya umarce ka da ka bar abin da ya hane ka shi ne kayi nasiha ga Allah wani rasuli kuma da'a ga manzon nasiha ga addini nasiha ne ga manzon Allah nasiha ga manzon Allah shi ne ka girmama shi ka kore duk abin da Allah ka sa gare shi sannan kuma ka bi umarninsa ka bar abin da ya hana ka so shi ka girmama shi da mutane mutanen gidansa duk abin da zai jawo wata yan nan kasa gare shi ko yaya ne ka abin nan ka kore ta kun wanda ko wani ra'ayin matul musulmi haka nan kuma nasiha ne ga shugabannin musulmi abin da shugabannin musulmi wato abin da nasiha gare su in sun umarce ka da alheri ka bi in sun karkace ka tayar da su ba ya halatta ka ga sarki ko wani eh, mai iko yana abin da baya da kyawu ka ce bari in shiru ka da shi abin nan ko ka gaya masa ka shi dade abu ka za bai da kyau da yadda yake to ka yi masa nasiha in ya yi umarni da alheri ka yi in ya karkace ka tayar da shi kun san da ko shi kuma yana da nasiha in an yi mai nasiha in kai yawa amma kai mai nasiha ya bi kun san da ko don haka an kace wa amnatihim kuma nasiha da amma wato sauran mutane gaba ɗaya abin da nasiha ga amma wato ka yi musu gargaɗi ka gaya musu abin da alheri gare su da abin da zai jawo musu cuta kada ka ɓoye wani alheri da gare su har abada to ka yi nasiha kenan ga sauran mutane kun fahimta ko wa qaulihi ta'ala haka nan magana Allah da yake wa idza nasahu lillahi wa rasuli wa rasuli wato an ce laisa alal ama harajin wala al marida idan nasahu wa rasuli in lokacin da ake fita yaki makafi da guragu in ba su ta ba ba su da laifi amma in sun yi nasiha ga Allah yaya nasiha ga Allah yake tun da kai ka ga masu ƙarfi sun hita zuwa yaki kai ba ka da ƙarfi ko ba ka da ido yi addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su don za ka yi magana yi magana mai kyau kada ka yi mugumin magana to sannan babu laifi amma in ya zauna saurare yake wata musiba ta same su yi dariya wannan akwai harga kan shi ya nuna kenan bai da imani abin da ya kaka abin da ya ya raura da musulmi bisan shi yake yi to haddathana musaddad قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه ما يوى النبي بايعه abin da abbai ciniki ne baya ta na yaki da kayya wato na sayar mai ya sayar min wannan shi ne ba a kenan in mutum ya bada hannunsa ga shugaba kamar ya ce na yarda duk abin da ka ka umarce ni wanda Allah ya yarda da shi na karba zan yi shi ne mu a kenan eh, ni kuma sakamako na ga Allah to shi yake da ya tafi ya mu baya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ala iqami salati da tsaye da sallah wa ita zakka da ba da zakka wa nushi da musulmi sannan da nasiha ga kowane musulmi kowane musulmi na ja karkace zan gaya masa kowane musulmi na ga alheri gare shi zan gaya masa kowane musulmi na ga abin zai cike shi zan faɗa masa ba ya halatta ka ga haƙƙin musulmi ga ƙasa ka ce bari bari sai ya gane kamar yadda abin nan masu akawuntan ke yi ya fito ba a gane ba a sa da musulmani wannan babu imani ne sai ka gaya masa wani kada da haƙƙin ka kaza to ka amsa kun da ko to حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن إلاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المجيرة رانا دا مجيرة يفدا في عبد الله كيكيوا مجيرة من شعبة قشير مجيرة من شعبة ببان كنا تكلم صحابي kama fahimi da Allah wato lokacin da mugira ya mutu wato yana eh, abin da shugaban eh, abin da mm, mm, kufa ko sai ya tashi shi wannan malami Abdullahi ya gode ma Allah fahimi da Allah wato zai kudu ba ya gode ma Allah wa asma alaihi ya yabo gare shi wa qala alaikum bi illahi wato na umarce ku da kare ubangiji ya za wa hada shi kada ya za ka iya kare ubangiji daga kanka ka yi abin da ya umarce ka ka bar abin da ya hane ka to ka kare kenan azabar ko fahimta ko wato wanda ya haɗa shi ɗai la sharika lahu kuma ba abokin tarewa gare shi wal ya wa sakina sannan da natsuwa da aje hankali ga komai da kai shi haukace komai ba kai kai cikin natsuwa hatta ya ya kuma amirun har wani sarki ya zo muku domin jira ne sarkin ku yanzu ba shi ya mutu to ku natsu har lokacin da an ka aiko muku fa inna ma ya fi kuma zai zo muku shi wanda an kana da yanzu sun maƙala sannan ya ce ista'afu da amirikum wata in an amirin nan in sarkin nan naku ya zo gwamnan da za a naɗo muku in ya taho wata ku nemi tsaron gwamnan gare shi wata kenan kada ka tsananta in ka yi laifi sai ka ce abin nan na yi laifi da gafarta fa innahu kana yuhibbul afwa wata ya zan yana son rangwame in ka roƙe shi ka yi laifi ka ce a gafarta ma bai gafarta sun maƙala sannan ya ce amma ba da bayan haka nan fa inni ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na zo ma annabi qultu ubayi uka alal islam zan yi ma mu bayi a bisa ga musulunci wato kenan duk abin da musulunci yake na yarda fa sharaba alai sai annabi ya sharɗanta min abubuwa cikin abubuwan da ya sharɗanta min na musulunci wa nufi da kulli musulmi da yin nasiha ga kowane musulmi kada ka ga musulmi wani abu nashi wanda ya kamata ka gaya masa ba ka gaya masa ba ko ka taimake shi ba ka taimake ba ko ya jahilta ka gaya masa ga komi kun hanta ko fa baya tuhu ala hada sani mu annabin baya kan wannan wa rabbi hadha al ina rantsuwa da ubangijin wannan masallaci inni lanasihul lakum ni mai nasiha gare ku ne don koyo muku komi sun masa sannan yake wato neman Allah ya gafarta ni yana ita da lokacin da ya mutu sannan yana zalla ya sauka imani ya kare babu imani ya kare sai kuma wani littafi bismillahir rahmanir rahim kitabul ilmi wato wannan wato falala ilmi da abubuwan da sun ka shafi ilimi su ne za ya dunkule su ne zai ambata a nan babu faradul ilmi wato falalar ilmi wa qaulin Allah ta'ala da magana Allah da yake yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wato Allah na dauka wa waɗanda sun kai imani da waɗanda an ka ba ilimi yana ɗaukaka su daraja guda ba daraja da darajoji wani akan wani wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga da kuke aikatawa wannan ya nuna kenan babu wata daraja wadda mutum ke samu wadda fi ta ilmi saboda haka kowa ya ta neman ilmi in yana son daraja wa qawli azza wa jalla rabbi zidni ilma Allah ya umarci annabi bai ce ka ce Allah ƙara ni mulki ba bai ce Allah ƙara ni abin nan kuɗi ba sai ce kul rabbi zidni ilma ya ubangiji ƙara ni ilmi ashe kenan da akwai wani abu wanda ya fi da Allah ya ce ma annabi ce ƙara min abin nan amma sai ya ce ka ƙara min irin wannan ya nuna falala irin ita fi komi to babul man fi ila ilmin wa huwa mustajilun fi hadisi wanda an ka tambaya ilmi sai yan alhali shi ko ya shagala ga wani aiki labarinsa fa ta mal hadisi ya cika labarin sun fa da baka sannan ya komo ga mai tambaya ya ba shi ansa wannan akwai laifi ko ko babu laifi kamar yanzu misali ina karatu wannan ya raga a zamanin ina tambaya ya yi tambayar dan ban karkata ba in ƙara wani labarin da an ka fara sannan ba haka nan ke ni kace akwai laifi nan ko ko babu laifi eh, a'a eh, wannan abin da matsalar ilmi wannan matsalar ilmi ba الدنيا با حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حول السند وحدثني ابراهيم بن المنذر آه، قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي انا عطاء بن يسار انا ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم انا نندي واتو النبي في مجلس من مجلس مجلس اتاكي مجلس كنت مجلس يحدث يرى بعد يحدث القوم yana ba mutane labarin abin da eh, suke bukata na ilimi ja a rajin sai wani bakawai ya zo faƙala ya ce ma annabi mata sa'a wato kamar bakawai kun ga abin nan ya fara ake da kuwa annabi bai saurara bai kamar bai ji shi ba fama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddisa sai annabi ya ci gaba da hadisin da yake faɗa ma mutane kamar bai ji wancan bakawai ba wa qala ba'd al-qawmi sami'a ma qala ma yaqul ko ma qala sai wasu sun kace ko ya ji maganar nan da ya faɗi mutumin can da kawai ya faɗa ya ji fakari hayaki ma qala bin wato bai san magana shi domin ya faɗa da gausi wa ba ba'd sai sun kace ban ya suma bai ji ba hatta idan qada hadisa shi kenan annabi ana nan dai har ya kare bayanin ilmin da ya fara bayani qala ayna ura ina ni ina ni gama tambaya aina urahu as-sa'il an sa'a mai tambaya mai ina yake ina ina muke ganin shi qala ha ana rasulullah gani ya manzo Allah qala wa amana to idan an ka tozartar da amana kan ga babu amana da hannayen mutane san ka gudu sa'a kai gudun sa'a ta shi kiyama kun fahimta ko in kala ka zai ba ya ake ku zartar da ita kun zarba kawai ne bai sani ba kala idan wasu da al'amur in an ka jingina al'amari ila gairi ahalihi zuwa ga wanda bai cancance shi ba bai cancanci aiki ya bai da ilimi ya ce kai ne shugaba bai da ilimi ya kai ne limam bai da kaza a kai ne kaza to in ka ga haka nan fahimta da ku yi jiran a tafin kiyama mun da kun to nan abin da yake son ya nuna in an tambaye ka kai liman kana iya tsaya mai karatu kana iya tsaya haka tsara wannan nan ka rikitar da magana kun mun da kun to babu kun ma rafa sautahu bil ilmi wanda ya dauka sauti da ilmi kana karanta ka dauka sauti ya halatta ko bai halatta ba حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو أوانا وأنا أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في سفر في سفرته وأتى النبي لازم كنت دغري مسكين وتتفيا سافرناها ود من كاي تفيا بيت وتعري دمو با قد ذكرناكم فأدركنا وقد فأدركنا وقد راحت أنا الصلاة sai bayan wa kada arhaqana salatu wa sai ya cimmuna da ya zaman sa bai tashi tafiya ba sannan kuma yadda ya kamata ya dini ko da ya dini sai alhali abin raha kana salatu wato sallah ta ta kai mu da iyaka ce mun jinkirta sallah har lokacin da ya kusa fita sai ga annabi ya zo wa na wadda muna yin alwala faja Allah nan sahu ala arjunna wato mun ka shiga lokacin da muke kun ga abin nan larabawa ne in anan a karatun qur'ani sun sani da an ka ce fa ghasulu wujuhakum bi aydikum wa aydikum lil mara'ik wa sahu bi wa arjulukum ko ta haza abin nan kanku da kawahunku wato ga kira'a mai cewa wa arjulukum saboda haka sai annabi ya ga suna yin alwala kowa ya kai kafafu maimakon ya wanke sai ya taɓa ruwa ya tafa kamar yadda ake wa kai haka abin don haka tartibin shi yake to da yadda sun yi haka nan fana da bi ala sauti yayi kira da abin nan mahi karfin sautin sa yake waylun lil aqabi minan nar waylun lil aqabi minan nar wato bani ya tabbata ga kawafu na wuta ba wai ba shahawa ake da wancewa ake yi yau faɗa ka da sau biyu ta uku kun nan da kai wata wannan ya nuna cewa don malami in yana karatu ya dauka sauki don ya tsoratar da abin ya ba a da muhimmanci wata kada ka yi kana bacci sai da ba su ba su damuwa hmm. kuma haka ko ni za ka yi ta kamar yadda kake faɗa ka mutane za su yi in ka faɗa yau da yi da kawai yi ne aka yi ba eh a koya da abin nan wajen ikama ga sallah za a yi sallah idan abin nan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kowa ta ce yana abin nan abin nan wajen ikama ga sallah za a yi sallah idan abin nan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kowa ta ce yana abin nan ya kama Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كان مجمع بقوة يا نبي كيف عندكم؟ eh kowa ya abin nan amma Allah ya kuma Allah ya sannan bayan haka nan kuma kuna ji wurin hadisi ana cewa haddasana ko akhbarana ko sami'ina shin akwai bambanci ga waɗannan kalmomi babu muna ba aiki na ilimi babu قول المحدث وتمغنا من بعد حديثي حدثنا وتمال من يا فدا منا او اخبرنا اي ko anba'ana annaba daga labari akhbar daga khabar haddasa daga hadis duk labari wannan ya halatta ko bai halatta ba wa qala al humaydi sannan humaydi yace kana inda ibn uyayna yana wurin ibn uyayna ibn uyayna na cikin manyan malamai sai da ta yace haddathana wa akhbarana wa anba'ana wa sami wahidan duk waɗannan kalmomi abin amana su guda ko wani sai amfani da su ba laifi kace wani ya gaya ni ko ya ba mu labari ko na ji kun fahimta ko wa qala ibn mas'ud inda mas'ud yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق وأن النبي أبا ملابار يأنفع